daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin kunni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyoshe muna na shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi mahmud lalo ne tare da muhammad hafiz baballe muka sake dawo a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa masu fashin baki a duniya na ci gaba da yin tsokaci kan yadda za a ciyar da ƙasar sudan gaba tare da maido da dawowar zaman lafiya bayan da aka hamɓarar da gwamnatin shugaba umar albashir lafawar rigimar da kuma ci gaban zaman lafiya a sudan ya ta'allaka ne ga irin kamun ludayin su gwamnatin muna ɗauke da ƙarin bayani sannan muna tafi da shirin da rashin ta yi wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku to amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum Ga dukkan alamu ana dab da bayyana tataccen rahoton kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller mai shafuka kusan 400 kan kazalandan ɗin Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016, to amma tuni aka yi nesa da muhawara kan shawarar da Mueller ya yanke. hukumomi a washington na kyautata zaton attorney general william ba zai fitar da rahoton yau litinin ko kuma gobe talata wanda aka jima ana ɗokin ganin cikakken bayanin da ke ciki na binciken da mule ya shafa watanni 22 yana yi akan ko kwamitin yakin neman zaben donald trump ya haɗa kai da rasha da kuma ko trump yayin da yake shugaban ƙasa ya yi karan tsaye ga haƙƙin shari'a a ƙoƙarin da yake don dakatar da binciken. sakataren yada labaran white house sarah sanders ta faɗa wa gidan talabijin na fox news jiya lahadi game da rahoton cewa ba na tunanin zai yi wa ta illa ga shugaba trump ainihin waɗanda suka shirya zanga-zanga a sudan sun yi kira da a miƙa mulki nan da nan ga gwamnatin farar hula bayan da sojoji suka yi juyin mulki wanda ya kai ga hamɓarar da shugaba umar albashir a satin da ya gabata A jiya Lahadi, Majalisar Mulkin Soja ɗin ta ce za ta bayyana Firayim Ministan farar hula da kuma Majalisar Ministoci su taimaka wajen shugabancin ƙasar, amma ba za su naɗa farar hula a matsayin shugaban ƙasa ba. Mai magana da yawun sojojin ya kuma ce majalisar ba za ta hana yin zanga-zanga da ake ci gaba da yi ba. Za a ci gaba da gani ko sanarwar za ta gamsar da masu zanga-zangar. waɗanda suka buƙaci majalisar ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da wani sharaɗi ba ta miƙa mulki ga farar hula. Ƙungiyar ƙwararru a fannoni daban-daban ta mutanen Sudan wacce ta jagoranci zanga-zangar ta yi kira da a kafa gwamnatin farar hula tare da kiran a ci gaba da gudanar da zanga-zanga har sai an biya musu buƙatarsu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. magajin garin south bend da ke jihar indiana pete bitgi ya zama na baya-bayan nan a jerin 'yan jam'iyyar democrat da suka shiga fagen takarar zaben shugaban kasa wanda tuni ya cunkushe a hukumance da 'yan takara da ke sha'awar kada shugaba donald trump a zaben 2020 ɗan shekaru 37 da haihuwa wanda tun a watan janairu ya sanar cewa ya kafa kwamitin nazarin yiwuwar shigarsa takarar shugaban kasar ya sanar da niyarsa a hukumance a wani gangami da ya a south bend jiya lahadi na fahimci abin da nake yi a matsayin wanda ya fito daga tsakiyar yammacin amurka kuma matashin magajin gari gaba na gaɗi da da shekaru 37 na fito don neman ofishi mafi girma a ƙasar amma fa muna rayuwa ne a wani irin lokaci da alatilas muke yunkurowa abin da ya faɗawa taron magoya bayansa kenan. Ibanka Trump ta sauka Addis Ababa babban birnin kasar Habasha don halartar taron shigar da mata cikin harkokin tattalin arziki da kuma samar musu da ayyukan yi. A jiya Lahadi diyar shugaba Donald Trump ɗin kuma babbar mai bashi shawara ta kai ziyara shagon gahawa da kuma masakar atamfa a Addis Ababa ta je domin ta karfafa wani shiri da zai lashe dala miliyan hamsin da mahaifinta ya kafa a watan Fabrairu wanda ake nufin ƙarfafa aiki ga mata a ƙasashe masu tasowa. kungiyar ta The Women Global Development and Prosperity Initiative a takaice WGDP ta ce tana fatan nan da shekarar 2025 su kai ga mata miliyan hamsin ta hanyar aiki da Amurka da kuma abokanta. Ɗaya daga cikin waɗanda suka fi shahara a wasan golf ɗin nan mai suna Tiger Woods ya samu nasarar lashe gasar masters championship a jiya lahadi wanda shine karo na sha biyar da yi nasara a wata babbar gasa bayan shekaru goma sha ɗaya da bai samu nasarar lashe wata babbar gasa ba wudi ya buga biyu ƙarƙashin fa saba'in a rana mai cike da yayyafi da sanyi a Augusta National Golf Club da ke jihar Georgia wanda ke kudancin Amurka inda ya kare a ƙarƙashin sha uku fa a gasar wanda wannan bugu nasa ya fi na sauran amurka uku 'yan golf ɗin. Muhammad Hafiz Babalake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. masu fashin baki a fagen siyasar duniya da harkokin diplomasiya na ci gaba da sharhi game da rikicin siyasa a ƙasar sudan tun bayan kifar da gwamnatin shugaba umar albashir sanadiyar zanga-zangar lamana ta nuna kin jinin gwamnatin a hirarsa da wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayar a kano ya fayyace dalilan da suka sa talakawa a kasashen yankin kudu da sahara a nahiyar afirka irin su najeriya ba sa iya daukar matakan sauya gwamnati kwatankwacin wanda ya faru a sudan amma ya fara ne da hasashe kan yadda sabuwar gwamnati za ta kasance a sudan din yayin da masu zanga-zangar ke neman a mika mulki ga farar hula lafawar rigimar da kuma ci gaban zaman lafiya a sudan ya ta'allaka ne ga irin kamun ludayin su gwamnati kuma abin da nake zato shine ta dai za su kawo duk nemo shugabannin wa'annan eh, boran mm-hmm. Mm-hmm. sannan kuma za a samu wasu daga cikin sojoji wanda kuma a samu 'yan ba ruwanmu wanda suke da kima a idan mutane sannan kuma za a duba matsalar da ake da shi ina zaton haka gwamnatin za ta yi to in ta hada haka za ka ga ƙurar ta yi lafa. Profesa irin wannan yunkuri da talakawa suke yi eh, su canza gwamnati in ka lura za ka ga duk kasashe ne ko dai na laraba zanla na afirka ko kuma eh, kaman gaman gambiza ne kamar ita sudan din akwai farare laraba akwai bakake misali me yasa talakawa a kasashe na misali nahiyar afirka ta yamma irin su najeriya da makamantansu ba sa iya juriyar wato sauya gwamnati ta sigar nuna ba su yadda ba ta wannan sigar ta lumana misali duk da cewa kuma in ka ɗau najeriya ƙalubalen da talaka ke ciki ya ma linka na shi talakan sudan misali ko na tunisia to abin da yake faruwa akwai dalilai da yawa na farko dai babban muhimmin abu shine wayewar kan siyasa mutum ya san talaka ya san yana da 'yanci ya kuma san yaya zai yi ya kwato kansa wannan 'yanci idan muka duba wa'ancan kasashe na gabacin najeriya afirka da na arewacin afirka suna da dogon tarihi na eh, gwagwarmaya su kwato kansu 'yanci na ɗaya kenan sannan na biyu su eh, sun yi amfani da misali addini da kuma eh, harshe ya haɗa su suna ganin kansu kaman ƙabila ɗaya ce eh, larabawa ne kuma dukkan musulmi ne don haka su wannan ya ba su dama su kalli kansu a matsayin al'umma ɗaya babu bambanci muku a irin kasashenmu na kamar najeriya da sauran kasashe na eh, kudancin sahara za ka ga cewa ƙabilu ne daban-daban don haka ana amfani da addini a rarraba kan mutane ana amfani da ƙabilanci a rarraba kan mutane maimakon jama'a su ringa kanin kansu kaman guda ɗaya ne matsalarsu ɗaya ne don haka da an zo an tashi irin wannan za ka ga su shugabanni suna amfani da wannan idan yau wani shugaba misali eh, kirista ne guguwar matsi ta taso daga eh, wajen musulmi za a ce dan kirista ne idan dan kudu ne haka za idan dan arewa ne ta taso daga kudu za a amfani da kabilanci to wannan shi yasa babu irin wannan eh, jurewa da jajircewa a irin guraren namu shi sa za ka ga talakanmu ba shi da irin wannan jajircewa kuma abin da ya faru shine mu ma da a ce yadda siyasar mu take a farkon samun mulkin kanmu wato 1960 har zuwa da saba'in za ka ga a wannan lokaci 'yan najeriya sun fi na yanzu wayewar kan siyasa domin a wannan lokacin mutane suna ganin siyasa abu ne wanda za ta kawo musu yancinsu za su fitar da eh, kansu daga cikin wani kangi a yanzu kwa siyasa mutane suna ganin ta ba wani abu ba ne hanya ce ta samun kuɗi farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayero kenan kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Allah yanzu kuma bari mu je ga mu na da rashin ta yi. Amma ba bisa ba, kana ba ba, kuɗi a kashe su a Masu rare Assalamu alaikum. Masana sun yi fashin baki kan hanyoyin da gwamnatocin Arewa ka iya bi domin wayarwata arziki a tsakanin al'ummar yankin. Yayin da alamu ke nuna cewa sai Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kwaskwarima ga dokoki da suka shafi cinikayya da harkokin zuba jari a kasar kafin a warware matsalar mamayen da baki suka yi wa harkokin kasuwanci a Kano. sunana mahmud ibrahim kwari Madalla. Masu rai masana harkokin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe da kuma lamuran saka jari a Najeriya na ci gaba da bada shawarwari ga gwamnatoci a matakai daban-daban na kasar game da hanyoyi ko matakan da ya kamata su dauka domin saita alkiblar tattalin arzikin kasar Yanzu haka dai al'ummar yankin arewacin Najeriya na ci gaba da kokawa kan yadda tattalin arzikin lardin ke samun koma baya. duk kuwa da ikirarin da mahukunta ke yi na cewa suna ɗaukar matakan daidaita al'amura. Sai dai masana lamuran tattalin arziki sun ce akwai bukatar gwamnonin Arewa su ƙara ƙaimi tare da zage damtse ta wannan fuska. Malam Abdulrahman dukko ƙwararre ne da shafe shekaru da dama a fannin hada-hadar cinikayya da lamuran banki da harkokin kuɗaɗe. ya yi tsokaci game da yadda ya kamata a bi a farfado da harkokin tattalin arziki a lardin arewa tun daga 1990 zuwa yanzu an rufe masana'antu sama da 400 a kano da ke wayanta to matsalar duk wani abu da gwamnati za ta yi sai a ce wani ne daga waje zai zo yi in za ka gina gada wani daga waje zai zo ko daga china ko daga india ko daga abin nan daga wuri daban zai zo yi to idan kasan nan ba ta koyi ta gina abu da hannunta ba Dudu duk wanda wanda ka kirawo shi daga waje ya maka wani aikin kudin nan waje zai fita da shi audu bako da ya gina da katigadam injiniyoyin kano state ne suka gina shi da kaɗan daga cikin na waje amma da suka gina wannan dam ɗin guda ɗaya sun gina guda ashirin cikin irinsa a kano sannan kuma sun je waɗansu jihohin ma a najeriya sun karɓe su haya sun gina masu irin waɗannan dam ɗin a su amma yawancin gwamnatocinmu ba za su baiwa mutanenmu damar su koyi wannan abin ba ba cewa ne ba lallai a shigo da kamfanin waje su aiki ba hmm, amma idan sun shigo din kare zama na lalle lalle lalle duk wannan abin da aka ce za a yi lalle su ne za su yi da haka idan ka zo wannan tsarin na cewa na cewa gwamnatin tarayya za ta shigo da kwangila za ta bata kwangila na waje wani ya zo ya gina wajen yin wutar lantarki za a yi ware waɗansu abubuwa da 'yan najeriya a cikin wani abin za su yi domin idan ba ka yi abin nan ba wanda ya abin nan ya tafi za ka yi gyara ba in ya tafi sannan kuma yawancin kuɗin na aka rike shigowa ɗin maimakon ya tsaya ya maka amfani da shi ba zai maka amfani da shi ba to idan da za su kula da irin waɗannan yadda idan an yi abu sau ɗaya sau biyu to na ukun ya zama yan najeriya ne za su to kuɗin zai zauna a najeriya sannan ma'aikatan ma kwazon zai karu sannan kuma waɗanda za a ɗauka aiki muka ɗauko mutane daga china suna tuka mota ta mota wurin gine-gine ko yin su ƙananan ayyuka kuma a ce wai dan cana yake buro da ana sayarwa a kano misali to da tuwa da abubuwan za mu gan su ba za mu ga idan na wajen ya zo zai yi abin da mu sani ba ne ba mu iya ba ko ba za mu iya ba shi ma kuma idan wannan an yi daga baya kamata ya yi ya zama mu ne za mu iya yin sa. To idan haka ne ranka da ta ina ya kamata a fara wannan sauyi da kake ganin rashin sadin ya taimaka wurin taɓarɓarewar al'amura ta fuskar abin yi da sha'anin hada-hadar tattalin arziki. Ina ke gani kamar na farko idan kamar aka zo wajen tsari na na kuɗi na shekara abin da na ga suna yanzu za su ce za ce mai kaza yake a dala kaza yake. Ai hasashe. Yawwa. to abin da ba a yi wannan tsari na kashe kuɗin nan nawa ne dala misali nawa ne za a nema na dola a yi shi a aikatar da shi nawa ne ba za a nemi dala a aikatar da shi ba to in aka san wannan tsarin shine za a ringa bin raguwarsa da gori yawan dalan a cikin yawan kashe eh, kudin da ake na shekara da shekara sai ne zai nuna kwazanmu na kula da tattalin arzikin kasarmu da kanmu kuma yin haka din zai tabbatar waɗannan kamfanin a waɗansu abubuwa da dole dole dole su bar wa 'yan najeriya su ba za ka shigo da abubuwa ka ba wani kamfanin waje aiki zamana duk 'yan waje ne suke aikin ba ba za ka kula da su ka san abin da suke yi ba kuma wani abin da za ka koya a ce an zo an yi mm, kamar gina za ka gina titi daga lagos zuwa kano hmm. sa daga jirgin ma dan najeriya ba zai iya ba injiniyan najeriya ba zai iya ba shekara 60 bayan independence baka da injiniya da zai sa maka tsarin titin jirgi akwai matsala to idan ba mu sa mun tsaya mun lura da abubuwan da muke namu da kanmu ba to abubuwan za su ba za su gyara ba malam abdulrahman kuke kenan masu a shirin mu na makon jiya mun kawo muku bayanai kan korafin 'yan kasuwar kano game da mamayen da baki daga china da india suka yi wa harkokin kasuwanci a kanan a tsakiyar makon na jiya ne kwamitin majalisar dokoki ta jihar kanan ya gabatar da rahoton sa game da wannan batu kuma wannan fili ya tattauna da shugaban majalisar dokokin ta kano honorable kabiru a rasar rum dangane da rahoton kwamitin yan china da sauran yan kasashen waje sun zo suna sun yi kakaji da harkokin saye da sayarwa na jihar kano musamman ma wajen sai da abubuwa da ya kamata a ce 'yan kasa ne suke musamman 'yan al'umma jihar kano da kuma sauran 'yan najeriya to wannan abu na rashin daɗi ya sa majalisa ta kafa wannan kwamiti kuma bincike ya nuna abubuwan da suke faruwa kenan to kuma an yi la'akari da tsarin mulki na ƙasa da kuma dokoki da ake da su na cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa majalisa ta yi bincike ta ga cewa akwai wasu dokoki da suka ɗan kawa abin cikas wadda aka yi su domin ba 'yan ƙasashen waje dama su zo su kafa hannun jari ko su zo su kafa masana'antu ko kuma su dai wasu abubuwa na kasuwanci wadda wannan act da aka yi ko wannan doka da aka yi a majalisar ƙasa kusan ita ce na tannaki ga abubuwan da muke so mu cimma na tabbatar da cewa mun taimaki al'ummar mu. to duk da haka majalisa ba ta kasa a guya ba ta ba gwamnatin jihar kano shawara da na farko dai ita ma ta tuntuɓa kuma ta bibiya ga hukumomin da ya kamata domin a tabbatar da cewa an sa ido wajen kawo ƙarshen irin wannan abubuwa sannan kuma a majalisance an yadda majalisa ta amince za a rubuta wa majalisar tarayya takarda musamman wakilanmu na jihar kano domin ya kasance su gabatar da wannan kuduri kuma a nemi gyaran wannan doka da take nema ta kawo cikas ga irin nema al'ummar jihar kano da kuma sauran majihohin najeriya yanci da ake so a yi to wannan doka da ka faɗa da ita watakila majalisar dokoki ta ƙasa ce ta yi dama eh, tanadar ta sun ba da iko ga 'yan kasuwa su yi irin wannan tsari da muke eh, su 'yan kasuwar suka yi korafi a kai ake gani a kano eh, baki 'yan kasashen waje su buɗe shaguna suna sayar da ɗaiɗe ga masu amfani da kayayyaki to wato kasan wasu lokuta idan aka yi doka ba lalle ne doka hankalinta ya kai yawo kan cewa wata rana za a iya samun dan ce na ma zai zo isa shago ko i bude shago da kansa ba ainihi dokoki na kasa da kasa da kuma na na kaiya kusan akan bar su ne a buɗe ka shigo kai harkokinka na kasuwanci ko ka kawo jari ka kafa ko ka zo kai wani abu na musamman to amma daga lokacin da ko mutum ya zo saboda shi dan adam duk da kai masa sai ya ga dama zai yi abin da ya kamata a ce ya yi to wannan shi yasa abin ya zama mana da matsala kamar yadda kwamiti ya binciko amma kamar yadda na faɗa duk da haka akwai niyya da muke da ita da kuma ƙuduri na tabbatar da cewa ita kanta zauren majalisa ta yi wani abu to dole tunda ƙasa ce ake amfani da tsarin mulki guda ɗaya majalisar jihohi tana da abubuwan da za su iya na abin da ya shafi jihar su ne kawai to wannan ya sa na farko za a kara sake duba yanayin yadda za a ci gaba da tafiyar da harkokin kasuwancin a jihar kano na biyu gwamnatin jihar kano ƙarƙashin mai girma gwamna shi ma su na su tuntuɓa don a ga yadda za a kawo wani maslaha kan irin wannan al'amari na yi imani daga lokacin da aka gabatar da wannan ƙuduri ko kuma wannan koke na al'umma jihar kano a majalisa ina kyauta zaton cewa za a sami haɗin kai da goyon bayan sauran 'yan majalisar tarayya inda za a kawo ƙarshen wannan al'amari wajen tabbatar da cewa an kawo wani gyara wanda zai tabbatar da cewa ci gaba da kare daraja da kuma mutuncin harkokin kasuwanci musamman na masu ƙananan karfi. to amma lokacin da su 'yan kasuwar kantin kwari suka kawo korafi majalisar dokokin kano suna ma tunani na shawarar cewa kamata yi ita majalisar dokokin ta yi nazarin yadda za ta kafa wata doka da za ta kafa wata hukuma da za ta kula da hada-hadar misali waɗannan baƙi da suke eh, harkokinsu da kasuwanci a kano kun kalli abin ta wannan siga kuma me za ku yi a kai dama shine kusan tiran da muka yi mai girma gwamna da kuma gwamnatin jihar kano cewa kara kula kuma a kara sa ido kuma a ga wannan abu za a fito da shi wanda zai tabbatar da cewa an na kula kuma su kansu al'ummominmu da suke harkokin kasuwancin su tabbatar da su ma suna sa kishin al'ummar jihar kano da kuma na najeriya a wanda rabin kabiru lasar kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar kano na karshen shirin da rashin ta yi na wannan mako kenan sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin mu Malam Abrahaman Dikko da Honorable Kabiru Alhassan Rurum kana da waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka. Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. yanzu an fara sharhin jaridar ne da jaridar sahara reporters da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari na bayyana cewa har yanzu bai manta da 'yan matan chibok da 'yan kungiyar boko haram suka sace shekaru biyar da suka gabata daga cikinsu dai kimanin 'yan mata ɗari da bakwai ne aka samu suka dawo hannun iyayensu shugaban muhammadu buhari da yake jawabi game da bikin cika shekaru biyar da bacewan yaran ko sace su ya ce ya imanin cewa iyayen yaran sun yarda da alkawarin da ya musu cewa zai iya bakin kokarinsa wajen kwato 'ya'yansu su dawo gida sai kuma jaridar vanga jaridar da ta ma daya daga cikin manyan ta ke sharhi akan 'yan matan da 'yan kungiyar ta boko haram suka sace jaridar ta da ta bayyana cewa yanzu haka 'yan mata 112 ne ke ci gaba da kasancewa a hannun 'yan kungiyar tun bayan da aka sace su shekaru biyar da suka gabata jaridar ta ruwaito iyayen yaran da har yanzu 'ya'yan nasu ke hannun 'yan kungiyar boko haram na na bayyana cewa suna ci gaba da fatan cewa wata rana za su haɗu da 'ya'yan nasu sai dai kuma jarida ta rawaito wasu daga cikin iyayen na bayyana shakku na cewa ko za su samu 'ya'yan nasu da rai har yanzu idan aka yi la'akari da yakin da ake yi tsakanin sojojin najeriya da 'yan kungiyar boko haram tare da har-haren da sojojin najeriya ke kaiwa kan sansanonin 'yan kungiyar sai kuma jaridar the nation jaridar da troito kungiyar kwadugo na gargadi ga gwamnatin najeriya da akul ta kuskura ta dauki shawarar hukumar bada lamani ta duniya imf da ya kira ga gwamnatin najeriya da ta janye tallafin da take bayarwa a bangaren man fetur jaridar ta ruwaito shugaban kungiyar kwadugon najeriya comrade Ayubawa ba na cewa idan har gwamnatin najeriya ta dage wajen sarrafa man fetur din da take haƙowa a cikin gida to la shakka batun ma janye tallafi bai taso ba rahotanni da da ake bazawa da ke cewa gwamnati za ta yi karin farashin man fetur da ya haifar da dogayen rayuka a wasu jihohi na najeriya ita kuwa jaridar daily post a ɗaya daga cikin manyan labaranta ta rawaito kungiyar kwadagon ne na baiwa gwamnatin najeriya wa'adin ɗaya ga watan mayu mai zuwa da ke kira ga shugaban kasa muhammadu buhari ya rartaba hannu a kan sabon dokar mafi karancin albashi na naira dubu talatin a wata jaridar ta daily post ta ruwaito shugaban kungiyar kwadugon najeriya na kira ga shugaban muhammadu buhari hanzarta rartaba hannu a kan wannan sabon albashin kafin daya ga watan mayu wato ranar bikin ranar ma'aikata su duniya ita kuwa a sharhin ta jaridar the punch ta ruwaito rundunar 'yan sandan najeriya na cewa kimanin 'yan fashi da kuma garkuwa da mutane guda tara ne a kashe akan hanyar kaduna zuwa abuja tsakanin 'yan fashin da kuma jami'an 'yan sanda da ke sintiri akan wannan hanya ƙarshen sharhin jaridun kenan baban yajibirin murya amurka daga lagos yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOA Amerika. Mai magana Haji tsohon sarki gaba Da Allah ina so ku bani dama domin in ba da shawara ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari. Wannan shawara tawa ita ce a kan maganar ƙarin albashi ya mai girma. Ka tuna wannan sanya hannu da za ka yi a fara wannan ƙarin albashi shi ne ya rage tuttukin da za ka yi wa sanatar nan waɗanda suka maida ka kan wannan kujera. Saboda ana tunanin cewa hakika a baya yan majalisi da ne suka kawo matsala to su sun sauke nauyin da ke wuyan saura kai amma talaka yana ganin har yanzu ka ki sa hannu akan wannan duka. Tuma da yanzu kuma ga labarai a takaice. alamu ana dab da bayyana tataccen rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller mai shafuka kusan 400 kan katsa katsalandan din da rasha a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 to amma tuni aka yi nesa da muhawarar kan shawarar da mule yanke ainihin waɗanda suka shirya zanga-zanga a sudan sun yi kira da amika mulki nan da nan ga gwamnatin farar hula bayan da sojoji suka yi juyin mulki wanda aka hambarar da shugaba Umar Albashir a satin da ya gabata. Magajin garin South Bend da ke jihar Indiana, Pete ya zama na baya-bayan nan a jerin 'yan jam'iyyar Democrat da suka shiga fagen takarar zaben shugaban kasa wanda tuni ya cunkushe a hukumance da 'yan takara da ke sha'awar kada shugaba Donald Trump a zaben 2020. To masu sauraro da kama kawo karshen shirin namu na hantsi sai can an jima da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da caji za ku ji wata taugar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya ni gabatarwa sai Ciwe Bahiro ne da haɗa shiri baki ɗayansa sai kuma Jimmy Cook. Mahmud Dalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.